وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna cikin muktasar halil muna shahi na 193 ko an gane 193 ko ba nan na ba hmm. an gane ka gane shi to ja to ya wajaba soke hadaya a cikin zamanin ranko ga hajji ko umrat to kuma hadaya guda ta isa ma'ana hadaya ta kaɗaitu amma mala ya shahe wani abu idan ta hada mujibul fasadi mujibul fasadi idan ya kaɗaitu ta ko ya ta kaɗaitu ni a misali an ka ce in bai maimaitu ba wa in takarrara ne da sa'in ko da ko mujibul fasadi abinda wajen da batin hajji ya maimaitu amma da mata taki ya koma ƙara taki ko kuma bai sai ya taki wannan mata kuma yana tare da wata cikin su ya saka kuma to mujibul fasadi kaga ya mai mai ko to hade da ta tunda gudana amma a sabanin horauta ya takan ta kididdigu wato abin nan sakamakonta da kididdiga abin da an ka farauta ya kashe buciya ya kashe gada ya kashe barewa ya kashe zomo duk sai ba da awaki hudu duk awaki na za a bayar ga waɗannan oh. kuma haka nan fidiya ita ma ta ƙididdigu in ji modibbo saɓanin fidiya ita ma ta ƙididdigu da ƙididdiga dalulanta wannan can da ka ambata in bai aikata su bi hore ku ilan ba wa za a ya ajala hadayar nan ta isa in ya gaggauta ta shekarar nan bai bari haɓaɗi ba yayye maza maza ya bashi ta to mallan ya ce ta isa tare da cikawa ɓataccen hajji nan sai ba da hadayar ba an ce cika ba to da cika sai ba da hadayar wasalatatun ya amsa da ƙarinan sun mafatahu mun gane karatun ga? watalatatun in amsa da ƙarinan sun mafatan hajji ya uku ta waje magare in amsa da in ya ɓata hajji na yi alhali ko da ya ɓata shi ƙarinan ya harma da hajji kirani ko ta matu'i sannan ko bayan haka sun mafatan wasu hajji ya kuce mai eh sai kuma bai samu tsayin arha ba to har ya uku zai yi hadaya ta tamattu'i ko kirani da an kake sannan hadaya ta kubcewar aiwa arfa sannan da hadaya ta ranko da musu jini ne eh, ta bata su to mu zo waƙaba a waƙaba ya biya hajjin nan mukulini na ya yi harma da shi ko ta mafi na haka bai biya ne iyaka take nan ai wa umarsan ka karanta sun shekarun jiya ko ka mance wace umra wace umra wace ta mafi wai wani din da kaje an mutane ba tun shekarar muka muka tsara sun gaba mun gaba cikin abin da muka karanta mun karanta tun shekaran jiya karbi kasan din mhm. to magana umra ta yanzu ya ba ku shigo da mai mhm. mu zo a in waka qabla raka'atay dawafin duk mun karanta shekaran jiya ko kuma ci karatu na shekaran jiya na intifati na ba haɗe suke ba mun yi karatu ne cikin shekaran jiya to sai tana mu koma ba shi kai makaranta ba a'a to bai haɗe da wanda yanzu ana koma makarantun ɗan kashi garin mu ce abin cikin mu gaba da wanga mu dai karatu wa illa fa hadayun wa illa fa hadayun karanto mana mala musalami kaga dashi a a shi na da shekaran jiya kawai suka ce a kuma karanta a wa illa fa hadayun wa umartu in ya zambe auku ba gabanin ranar suka koko gabanin a jihi jama'a eh ko jima'i ya ce fahari ya ba da hadaya yawon umar sun kuma ba da umra in wata ƙabla raka a ta yi ɗawafi in ya auku gabanin raka'o'i biyu na ɗawafi to shi na ya magana shi na an ka haɗa shekaran jiya to mutai karatu to shi na malai to mu zo wa irjaju mukurahatin ya wajaba shi wa wadda dolanta ya zaura da ita hajji an ka ce in tana tare da shi mala yake koda da ya bata mata hajji an ka dawo gida da ta tahi sai ta rabu da shi ta almoni wani miji wa illa ka hagaira koda tana gidan wani tun da can da an ka ce bata mata hajji yi lalle ko sai ya mata hajjin nan mutai wa alaiha ya adama amma hajji ya zan tilar zai sawa kanta in ya zama matashi so in kai mu sai karatu wa raja'a alaihi ta dawo gare shi ya biya ta abin da ta yi ci wajen hajji na na dukiyarta ina misali nai kamar wancan da mun ka gabatar baya kamar abin da mun ka gabatar baya wanda ya tsoko turare jiwa ba muhuri ne ko ba mun shi ba ta shi na mallaka magana to karatu wa ma'ahu an raba su bana ya ta wani ranko tun daga da ya harma an raba su har lokacin da ya walwale sanin faɗu hukuma ta cika tsakanin su <laughs> eh? eh. ba raba su a wai ka san wani malami da aka karanta ne ce yace wa fara yace yace ya sake ta an ka ya ba sake ta to in ba saki ba to dai garatu to lokacin da an ka ce za ana rama hajji to ba a kula da zaman ihramihi lokacin da ya harma awo lokacin da ya yi harma da wancan hajji da ya ɓaci yanzu da ya koma zai gyara to a tiyo sai ya kula da zamanin da ya harma sannan shi harma kamar can cikin kila wancan ya harma cikin zulhijja a cikin ciki shi ko yanzu ga cikin shawwal yana makka kuma ifradi na yi ko kuma ya yi cikin zulhijja ya umra warwale yanzu gashi ya dawo maka cikin abin nan shawwal a ce a'a wai sai sannan a ba a kula da wannan in ji mallam amma ha bihi lahi miqati in shuri'a amma saɓanin miqati wanda an ka nema miqatin da an ka nema wanda ya zan lokacin da ta yi ya yi harma zufu na fayi to yanzu in an ce shi ko ce zufu na shi harma a wannan zai wa 'yan ta'adda hu fadamun in ku tsallaka ya koma juha ya bada jini ko da lalura ne kamar ya tashi kai ba wa za a ce eh kamar shi ko shi tashi kai to nan da ba eh ha ya koma harama sabuwa irin wanda ya koko kira da yake ban ji ba ai ya cika shi mubsidi ko baka fahimta ba yanzu idan mutum haji ne ya ɓace yau gida bai kammala ba to yana nan da harman nan in Allah kai da siya ta yayi kana jin magana da kyau to ha to ha wanga komi aka yayi an ce kammala shi yana mubsidi ne sannan ne ba da jini an ka ce kuma babu komi in ya gabatar da hadiya kuma ba ka ce kaza to yayi ya kare ya walwala yayi komi ya dawo gida ta da kowa bai halali na baɗi sai sai shi hajji nan bai bata shekaran jira kai an kai karatu to baka jin da aka ce bai ba hajjin bai ba suwa ba sai bai ba suwa ba sai sai shekara ta uku eh, to ya kamata duka mun manta su ai